A kujera ta tarar da ita a zaune, har yanzu bata saki ranta ba. Karasawa ta yi ta zauna a kusa da ita sannan ta ce, Momi, kin yanke hukunci ba tare da kin tsaya kin saurare ni ba. Don Allah ki tsaya na miki bayanin dalilin da ya hana mu dawowa da wuri. Wallahi ba laifin ya sauban ba ne. Cikin takaici ta je tana kallon jin abin da take cewa. Ga hawaye da take sharewa. Sosai take jin tsanan yaron a ranta saboda shine sillan yan lelen su take asaran hawayenta. Don kaf cikin gidan babu mai bata mata rai balle har ta yi kuka. Amma yanzu gashi daga an yi mai dan abu sai ta kama zubar da hawaye. Tsaki ta ja sanan ta miƙe ta shige ɗakinta. Tashi ban ta yi ta bi bayanta. A bakin gado ta tarar da ita. Ƙarasawa ta yi ta zauna a kusa da ita sanan ta ce, Momi, motar fa lalacewa ta yi a hanyar mu ta tafiya. Gashi mun yi nisa balle mu canja wata. shine muka tambayi inda za mu samu mai gyara. Da kyar muka samu aka nuna mana. Shi ne muka je muka taho da shi don ya zo ya gyara mana. Kuma bai gama da wuri ba, Sai da ya gama sannan muka juyo gida saboda na jikin ce za ki fita ke Kuma kin ga ko shafin ɗin ma ban yi ba saboda kar mu bata miki lokaci muka juyo gida. Ta sa magana tana marairaicewa. Juyowa mahaifiyarta ta ta yi ta kalle ta sanan ta ce. Yanzu baki yi sayayyar ba kenan? To me yasa baki kira wani kin mun bayani ba? Ta faɗa tana sassauta muryanta da alama ta fara saukowa. Zamani sai ban ta gyara sannan ta ce, Moni, ban yi zaton gyaran zai ɗau lokaci ba, shi yasa ban mu je ba. kuma shi ma ya ce in sanar da ke na ce mai ina miki bayani zaki fahimta amma yanzu ga shi kin kore shi momi ba zan taɓa yafewa kaina ba in nayi silan barin shi wurin neman abincin shi jikinta ne yayi sanyi don ita dama tana da saurin fishi kuma tana da saurin sauka mai gidanta ne dai akwai ɗan banzan taurin kai ga saurin fishi yanzu toke me yake so a yi mahaifiyar tata ta faɗa sanyi ta ɗan ji a ranta ganin ta shawo kan mahaifiyar tata goge fiska ta yi sannan ta ce Momi, na san yanzu bai isa gida ba, so nake ki bani izini zuwa na dawo da shi. Sannan dan Allah kar ki sanar da dadi komai. Shi kenan ya wuce, je ki dawo da shi. Cike da jin daɗi ta tashi da sauri ta fice daga cikin ɗakin. Ita kuwa da kallo ta bita sannan ta girgiza kai. Ita kuma kai tsaye wurin motar da suka dawo yanzu ta nufa. Buɗewa ta yi ta shiga sannan ta tashe ta. Buɗe mata gate aka yi ta fice daga cikin gidan. Shi kuwa tun fitar shi daga gidan yake ta sake-sake a zuciyar shi. Hakika dama ya san zaman shi a wannan gidan ba mai daurewa bane ba. Gara tun wuri ya nemi abin yi. Amma me zai yi? Shi tunanin da yake ta yi wace sana'a ya kamata ya yi. Amma ta faru ta ƙare, dole yanzu zai shawaran abin da ya kamata ya yi. Hot ɗin da ake ta yi a bayan shi ne, ya dakatar da shi daga shiga kunan gidansu, don har ya kusa zuwa gida. Juyowa ya yi, nan ya yi tozali da ita ta fito daga motar. Mamaki ne ya cika shi ganin ta nufo wurin shi. Ita kuwa karasowa ta yi, zan ta tsaya suna fuskantar juna ta ce, Dan Allah ya yi soban ka yi haƙuri da abin da ya faru. Na yi mata bayani kuma ta fahimta. Ita ce mata ce in zo in baka haƙuri. dan haka ka zo mu koma yanzu. Girgiza kan shi ya yi sannan ya ce, ba ni na riga na san zamana a gidanku ba mai ɗaurewa ba ne ba. Na san dama koyaushe za a iya kora ta a aikin. dan haka yanzu na haƙura da aikin. Zan je ko da ko ne in yi. Da ko? Ta furta a ɗimauce sannan ta fara girgiza kanta. Tsugunawa ta yi a gaban shi sannan ta ce, Don Allah kar ka yi min haka, Ka sani in ka bar aiki a gidanmu, to ba zan daina kukan nadama ba, don na san ni ce silan faruwan hakan. Ka sani wannan aikin ma ba a san raina kake yin shi ba, balle har ka koma da ku. Abin da ba zan taɓa bari ka yi ba, in dai ina raye. Shi kuwa ganin ta tsuguna ne ya saka shi ɗan waiga. Kar ya ja ko wani ya gansu. Ai kuwa juyawan da zai yi. Karab suka haɗa ido da mahaifin shi yana tahowa. A ɗan firgice ya juyo yana faɗin. kin ga ki tashi daga tsugunin nan. Ki tafi, ki rabu da ni. ba zan iya tafiya ba har sai ka tabbatar min ka haƙura za ka koma aikinka. Shi kuwa ganin har mahaifin nashi ya kusa ƙarasowa ne yasa ya ce mata, eh na haƙura ki je gida yanzu zan zo gobe insha Allah. Tashi tai tana faɗin, ka tabbata za ka zo gobe? Gyaɗa mata kai yayi sannan ya juya wurin mahaifin shi da ke shirin wucewa ya ce, Babu sanda dawowa, ya faɗa yana sun koyar da kai. Ita ma sosai ta ji kunyan ganin da mahaifin nashi ya yi mata. Tsugunnawa ta tana gaida shi. Amsawa ya sannan ya juya ya ci gaba da tafiyan shi. Ita kuwa da sauri ta tashi ta shiga motarta ta bar wurin. Shi kuwa juyawa ya yi bayan mahaifin shi. Bayan isar ta gida kai tsaye ɗakinta ta shiga don a gaje take tana buƙatar watsarwa a jikinta. Bayan ta yi wankan nan ta zo ta kwanta don ta ɗan yi bacci. Har bacci ya fara fiskanta kamar daga sama ta jiyo faɗan dadi a falo. Da sauri ta daga kan gadon nata ta zo ta tsaya a jikin kofar Tana jiyo shi yana faɗin. Ni tun da nake babu wanda yake yawan ɓata min rai kamar wannan yaro. Na fuskanci ya gama raina ne ba dai yayi min abin da yake so ba? Na faɗa mishi fa ya je ya jira ni tun karfe uku. Din yau karfe hudu zan dawo gida. Amma shine ne don raini yake zuwa, sai abokina ne ya ɗauko ni. Yanzu a ce duk matsayina da dukiyata, amma ni za a rage min hanya? Bayan tilin motocin da suke gidana, amma a bar ni na taho a motar wani? To wallahi dole yau ya. Da sauri ta tare shi da faɗin. Dadin sai ba, kar ka yi saurin yanke hukunci ba tare da ka tsaya ka saurare ni ba. Yaron bashi da lafiya ne tun dawowarsu yake ta amai To shi ne na ce je gida ya sha magani gobe ya zo. Ni da bashi damar tafiya. Kusan a tare suka sauke ajiyan zuciya. Dadi da kuma Nasiba da ke laɓe tana jiwa maganganunsu. Zama dadin yayi ba tare da ya ce ko Allah ya sauwaƙe ba. Don shi dama kirsi yake jira ya kori yaron. Yau kuma yana ganin ya samu dama kuma gashi komai ya rushe. Fitowa ban ta yi ta zo tana mai sani da zuwa. Lokaci ɗaya ya ji duk wani fushin shi ya gushe. Cikin sakin fiska ya amsa mata. Shi kansa bai san wani irin so yake wani saiban ba. Gashi dai ba ita kadai ya haifa ba, su uku ne. Amma da cikinsu ya fi ƙaunarta. Ko dan ita kadai ce a gaban shi yanzu, tunda ya aurar da ta farkon. Shi kuma namijin yana kasar waje. Ya kammala karatun shi, amma har yanzu ya ƙi dawowa. A yanzu Nusaiba ce kawai a gaban shi. Ita ma ta kammala karatunta, hutawa kawai take yi a gida. Don ta ce ba za ta yi aiki ba, kuma ba wanda ya ce sai ta yi. Samari ne dai har yanzu ta ki sauraron su, don ita zuciyanta mutum ɗaya tak yake so, kuma shi take fatan ya zama mijinta har abada. Shi kuma dadi rashin kula samarin nata daɗi ya yi mai, don duk masu zuwa wajenta bai ga mai arzikin da ya kai ya bashi ita ba. Shi yanzu so yake sa mata shahararren mai kuɗi ya haɗa ta da shi. Don ya ce ba zai aurar da ita ga wanda suka yi daidai da kuɗi ba, sai dai wanda ya fi shi ta ko'ina. Hmm. Ni kam na ce, anya kuwa dadi baka ɗauka da zafi ba? A can kuwa, sabon yana shiga gida ya tarar da mahaifin shi zaune akan tabarma yana shan ruwa. Shi ma zama ya yi, sannan ya ƙara mai san da dawowa ya sun sunkuyar da kai. Amsawa mahaifin nashi sannan ya dube shi bayan ya ajiye ruwan ya ce, Sauban, wace yarinya ce na ganka tare da ita? A ina take? Sannan menene haɗinka da ita? Kanshi ya ɗan sosa sannan ya ce, Baba, yarinyar da nake aiki a gidansa ce. To ya aka yi na ganku a nan kuma? Baba, dama zuwa ce ta gaida umma. Don ta ce tana so ta zo ta ganta, shine muka zo. Ajiyan zuciya ya sauke, sannan ya juya wurin Umma Aisha ya ce, Haka ne abin da ya ce? Eh, haka ne malam, nan suka zo ta gaida ne. Yarinya tana da hankali ga nutsuwa kuma babu ruwanta. Kaga har kuɗi ta bani da za su tafi. Na ce ba zan amsa ba, amma yarinyar ta dage sai da na amsa. Kuɗin ta ɗauko ta bashi. Amsa ya yi, amma ganin yawan kuɗin ya sa ya ce, Ban so kika amshi kuɗin nan ba, ban san rene shiga tsakaninmu da su. Amma yanzu tuna ta riga ta tafi, shi kenan. Amma nan gaba duk magiyar da za ta yi miki kada ki amshi abinta don mu tsira da mutuncinmu. Shi kenan malam, insha Allah za a yi yanda ka ce. To yanzu ya kake ganin za a yi da kuɗin? Ta tambaye shi. Girgiza kan shi yayi sannan ya ce, Ni kan bana bukatan su, ba zan ci ko biyar a ciki ba, ku yi amfani da shi kawai. Ta riga ta fuskanci bai so ta amshi kuɗin ba, amma ya za ta yi da yarinya? Cewa ta yi. Ka ga sauban, ka amshi kuɗin nan ka maida mata gobe, don nema babu abin da zan yi da su. Da sauri ya ɗago jin abin da ta ce shi yanzu in ya karɓi kuɗin ta ya zai maida mata wa zai bawa ya kai mata ya san maida mata kuɗin nan zai iya jawo musu matsala idan har aka fuskanci kyautan kuɗin ta bashi yana shirin magana ya ji mahaifin shi na faɗin a aisha ya saki maida mata kuɗin kuwa ni fa ba wai laifin ki na gani ba na san ke ma irin zuciyar mu ɗaya baki da san abin duniya kawai dai naga kun fi ni buƙatar kuɗin ne gara ki riƙe a hannunki saboda hidimar gida kin ga dai yadda sana'ar tamu take gashi kuma bai riga ya dau albashi ba kuma kina son zuwa ƙauye don haka kawai ki rike kuɗin a wajenki babu matsala ita ma ta ɗan ji sanyi a ranta jin maganganun nashi don haka ta ce shikenan malam amma sai dai in raba biyu in baka rabi kai ma kai wani abin da shi in ba haka ba kuwa sai dai a maida mata kuɗin shikenan na amsa amma ki ajiye a wurinki in na tashi zan amsa amsawa ta yi sannan suka kira kuɗin dubu ɗari ne cif Nashi ta ware mishi sannan ta raba nata biyu ta miƙa wa Sauban. Girgiza kan shi yayi sannan ya ce, Umma ki rike duka ni ma na kusa ɗaukan albashi. Kuma ina son in na ɗauka za mu yi shawaran abin da zan yi da kuɗin. Kuma kin kayan ta shigo da su ɗazu ta ce na wani ni ta saiwa kuma gaskiya ban sani za ta saiwa kayan ba. Da tun farko ba zan bari ta siya ba. Amma yanzu ma ba zan saka ba zan maida mata da su. Mahaifin nashi ne ya ce, A'a, kar ka maida mata, da ita ta yi niyya kuma ba roƙa kai ba, Don haka ka sa kayan, in baka saka ba za ta ji babu daɗi saboda ta yi asarar kuɗinta. To shi kenan baba, mun gode. Kallon shi da kan umma ya ce, yanzu yaushe za ki tafi? A satin nan dai insha Allah zan je, saboda na ga in na shafa sai waya take yi yaushe zan zo. Gara in je in ji kiran da take min. Malam Usman ne ya ce, to ai ina ga ki tafi gobin kamar yadda kika tsara, tunda kin ce suna ta waya. Shikenan to malam Allah ya kai mu gobin. barin je je in yi shirin tafiya duk da dai kwana biyu ko uku zan yi in dawo tashi ta yi ta shige ɗaki ta adana kuɗin sannan ta fara ɗan kimtsawa ta bar su suna ɗan taɓa fira nan mahaifin nashi ke faɗin ya tashi gobe da wuri ya raka da tasha kafin ya wuce wurin aikin shi amsawa ya yi sannan ya miƙe don yin alwala don ya ji an fara kiran sallah shi ma mahaifin nashi alwalan ya yi sannan suka nufi masallaci bayan sun dawo abinci suka ci sannan suka ci gaba da fira sai da suka yi isha sannan sauban ya nufi ɗakin shi Yana shiga hitar da kayan ɗazu a ninke akan katifar shi. Ɗaga kayan ya dinga yana dubawa. Hakika kayan sun mai kyau sosai. Nan ya ware wani blue jeans da rigar shi white. Sun yi matuƙar masa kyau kayan. Shi yasa ya ware su da niyyar gobe zai saka su. Nan ya ci gaba da ganin kayan. Kwashe su yayi sannan ya zuba a durowar shi ya kwanta domin ya huta. Ba jimawa kuwa bacci ya ɗauke shi. Kiran sallan farko ya tashi, ban ɗaki ya shiga ya watsarwa sannan ya ɗauro alwala ya fito. Shiryawa ya fara yi. Kayan ya saka sannan ya ɗauko wani bulu ɗin agogo an zagaye shi da fari ya ɗaura. Sumar da ke kwance ya ƙara gyarawa da abin taje kai. Sannan ya ƙara kwantar da sajin da yawa fiskan shi ƙawanya. Masha Allah, sosai kayan suka amshi jikinsa. Ya yi kyau sosai kasancewar shi kyakkyawan matashi. Don fari ne tas ga kyawawan idanuwa da kyawun labba ga dogon hanci. Sai kwantaccen gashin kanshi da sajen shi wanda ya ƙara fiskan shi kyau. don ma yanzu wahala ta sa ya fara yin duhu ba kamar baya ba amma dai kyawun shi har yanzu yana nan shi kan shi sai da ya sa kayan tukunna ya ƙara ganin kyansu amma yana ganin kamar matsayin shi bai kai sa kaya masu tsada haka ba Dan ya tabbatar kuɗin kayan ya kusa albashinsa maganar da mahaifin shi ke yi ne ya sanya shi saurin saka takalmin shi sannan ya fita masallaci suka nufa inda bayan sun fito suka dawo gida tare Nan ya tarar umma ta gama shiryawa don haka sallama suka yi malam usman din sannan suka tafi Sun ci sa'a suna fitowa suka samu a daidaita sahu. Hawa suka yi ya kai su har tasha. Sai da ya sanya umman a mota sannan ya tsaya don ya ga su Nan ta ce ya tafi kawai kar makara. Amma ya ce ya fi so ya ga tafiya ta tukunna. Ai kuwa kasancewar motan karama ce mutum hudu take ci kafin karfe bakwai sun tashi. Sai da ya ga tafiyarta sannan ya juya ya tafi bayan ya ce da gaida inna da Maryam. Sanda ya isa gidan har bakwai ta wuce. Zama ya yi kusa da mai gadin sannan ya bashi hannu suka gaisa. Washe baki ya yi sannan ya ce, Wow, abokina, ka yi kyau sosai. Kamar ba kai ba, dama kai mai kyau ne. Murmushi kawai ya yi sannan ya ce, Ya gode. Ko minti biyar bai yi da zama ba, sai ga dadin ya fito. Dukkansu ne suka rako shi. Tun daga nesa ta hango shi. Wow, ta furta a hankali. Kasancewar ba ta da murya sosai. Muryanta a ɗan da shi take. Amma kuma yawancin mutane suna son magananta. Daɗi ta ci ganin ya zo, gashi kuma har ya saka kayan kuma sun yi mai kyau sosai fiye da yadda take zato daman kwana ta cikin zulumin kare ki amma gashi ya dawo kamar yadda ya mata alkawari shi kuwa ta so waye yana gaida su cike da ladabi amma maimakon dadi ya amsa sai ce waye kai waɗannan kayan fa a ina ka same su waye baka so? dan na san albashinka bai kai ka san waɗannan kayan da 'ya'yan masu kuɗi suke sawa ba kai yanzu in ba kai kanka inda Allah bai kai ka ba menene sa kayan nan ka zo aiki da su kamar wani dan masu gida. Kar ka manta fa, kai direba ne mai wankin mota, mai bawa fulawas ruwa. Sannan babanka ba kowa bane face mai sai da kayan miya a kasuwa. Amma har ka iya siyan waɗannan kayan ka saka a jikinka? To tunda albashin ya yi maka yawa har kaya masu tsada kake siya. To sai a rage kashi biyu cikin biyar na yanda ake biyan ka. Ko ba haka ba hajiya? Ya faɗa yana kallon momi. bai baki ta ita ma tana bin sauban ɗin da kallo dai sun koyar da kanshi ta ce. Hmm, ni yanzu me zan ce Yanda ka ce hakan za a yi. Yanzu tun da ya riga ya saka shi kenan, amma nan gaba kar ya ƙara zuwa aiki da waɗannan kayan. Ku tafi kawai ya kai ka ya dawo, saboda ni ma zan fita yau ɗin. Buɗe motar yayi ya shiga, fiskar nan a turbune, don shi in kaga fara'an shi, to ko da momi ko kuma saiban ɗin shi ne yake tare. Don shi duk wani ƙarƙashin shi baya jin daɗin shi. Yawancin mutane sun mai shaidar wulaƙanci. Shi kuwa sai ban jiki a sanyaye ya tashi ya tashi motar suka tafi. Ita kuwa Nusaiba sun baki ta yi sannan ta juya ta yi ciki ta bar momi a wurin. Ita kuwa ko a jikinta ta juya ta nufi ɗakinta don shiryawa. Da Nusaiban ba ta yi niyyar binta gidan Hajiya Bilkisu ba, amma sai ta yanke hukuncin binta ku za ta samu damar ba shi haƙuri. Shigewa wanka ta yi ita ma domin ta shirya. Sai da ya kai dadin ya ɗauje kanshi ya shige mashi da ita kamar yadda ya saba sannan ya fito ya koma motan ya tashe ta don komawa. Tun a hanya ya sai abin karyawan shi inda bayan ya isa gidan ya zauna nan kusa da sojan Bismillah ya yi mai amma ya ce shi ya karya. Hakan ne ya saka shi ya fara ci. Bayan ya gama, tashi ya fara aikin shi kafin su fito. Ita Momin tana shirin fitowa ta gano sai ba ta shigo cikin shiri. Cike da mamaki ta ce, "Ah, ina kuma za ki? Momi binki zan yi nima. Ta faɗa tana turo baki. Don har yanzu haushin abin da suka wasa ban ɗin take ji. Shi kenan sai ban dadi, mu je to ki raka ni, sai na fi jin daɗin fitar ma. Juyawa ta ta fita ba tare ta ce kala ba, bin bayan ta momin ta yi suka fita. Shi kuwa ganin sun fita yasa ya ajiye ban ruwan ya taho don ya kai su in ya dawo ya karasa. Shi ya buɗe musu motar suka shiga baya dukkansu sannan ya shiga ya tayar da motar suka tafi. A wani haɗaɗɗen gida kuma katafaren gida ya faka motar. Gaskiya fa gidan ya haɗu iya haɗuwa don har ya fi na sunan ban. Momi ce ta fara fita, ganin aminiyar tata ta fito don tarɓanta. Tana zuwa suka rungume juna sannan suka nufi ciki. ba tare da ta bi da kan sauban ɗin ba. Hakan ya ba saiban damar yi mai magana. Don Allah ya yi sauban ka yi haƙuri da abin da dadi suka yi maka. Ɗan murmushi ya yi sannan ya ce, Nusaiba kenan, ni kan ma ban sa abin a raina ba. Kin san duk wanda ke ƙarƙashin wani dole sai ya yi haƙuri. Babu komai na gode da kulawa. Tana shirin ƙara magana ta hango Hanal ta fito da alama ta zo taranta ne. Bude murfin motan ta yi ta fito tana faɗin. Ya yi sauban sai an jima Allah ya tsare hanya. Da Aminu ya amsa daidai lokacin da Hanal ta karaso wurin. Hanal a ji kamshi kenan. Tana zuwa suka rungume junansu. Da gani sun yi farin cikin ganin juna. Shi kuwa kasa jan motar yayi tsaya yana kallonta. Yana kallon yana take fara'a. Ganin farin cikin da ke fuskanta ne ya sanya shi shi ma ya ji farin ciki ya mamaye mai zuciya. gaida shin da Hanal ke yi ne ya saka shi mai da hankalin shi kanta yana amsawa. Inda daga nan ya ja motar shi ya tafi. Yana fita motan Abin Hanal ya danno kai cikin gidan. Yana shigowa, idanun shi suka yi tozile santaleliyan yarinyar da ke tsaye da ‘yar shi. Tana ta sakin murmushi, ga wushiryanta ta bayyana, sai dimple ɗinta da suka loba dukkansu. Ai sandarewa ya yi a wurin ya kasa sawa ciki da motar. Gaba ɗaya ta ɗauke hankalin shi. Ta cikin motar yake kare mata kallo. Tabbas ta yi ta ko'ina. Ita kuwa ko jin motsin shigowa da motar basu ji ba. Dan sauban yana fita, Hanal ta je gurin ba tana faɗin. Wow, my sister, wannan hamsin gai fa yayanki ne? Fara'an fiskanta ce ta ƙaru, nan ta ce, A'a, ba yayana ba ne ba, mijin da zan aura ne, na iya zaɓe ko? Don Allah, da gaske ke sista? Ai kam ɗin ya haɗu ba ƙarya, a ina yake? Kinga, zo mu ƙarasa ciki, maganar ba za ta yi a nan ba. Jerawa suka yi suka shige ciki. Shi kuwa sai da ya ga shigar su sannan ya sauke ajiyan zuciya. Ya kashe motar ya nufi cikin gida. A falo ya tarar da ummin halal ɗin tare da baƙuwa suna ta shan fira. Shigowar shi ce ta katse su, Tashi ummin ta yi ta karɓi jakan shi tana mai sanda zuwa. Ita ma momi sanda ta yi mai. Amsa waye sannan ya nufi ɗakin shi. Cewa momi ta yi tana zuwa sannan ta bi bayan shi. Suna shiga ta ƙara mai sannu. Amma maimakon ya amsa sai ce waye. Ba kuwa kika yau a gidan? Eh wallahi ƙawata ce ta kawo min ziyara tare da yarinyanta. Ina jin ka san mai gidan nata ma Alhaji Yakub. Angon da muka taso muka dawo nan ainan ne suke. Da sauri ya ce, wai Alhaji Yakub ɗin da na sani? Eh, shi fa Ai na san shi, muna gaisawa in mun haɗu. Kenan suna anguwan har yanzu? Eh, suna nan a anguwar. Lalle abu ya yi kyau, komai zai zo da sauki. Kallon shi ta yi, sannan ta ce, "Ban gane ba, me ya faru?" "A'a, ba komai, je ki kawo abinci, don sai na ci zan yi wanka." Ya wayance, ita kuwa ba ta ta kawo komai ranta ba, ta juya don kawo mai abincin. Tabbas, da zafi-zafi ake dukan karfe. Ba zan taɓa bari ne asaran wannan kyakkyawan halittan ba. Don haka, a gobe zan je na same shi mu yi magana. A can kuwa sai bayan la'asar sannan Umma ta isa a garin ɗan Kanjiba. Duk da kuwa sammakon da ta yi don garin akwai nisa. Mashin ta tara ya kai ta har ƙofar gidan. Tana shirin zaro kuɗi a jakanta ta bashi sai ga wata matashiyan yarinya ta fito da uban gudu. Tana zuwa ta Umma tana faɗin. Ga Umma ga Umma sannu da zuwa Umma. Umma na ta zo ta siyo mini goruba ta siyo mini magariya da ɗan ta matsitsi da. Da sauri Umma ta ɗauke jakanta daga ƙasa Ganin yadda take ta mata filla-filla da ita, tana yi tana waka. Me kike nema ne wai a jakar ne? Jibi fa da kika zubar min da kaya a ƙasa. Bakinta ta turo gaba, da ya sha jan baki jajawur ta ce, Umma tsaraba ta zan ɗauka, kar ki shiga da ita, kaka ta kwashe duka. Amma dai ai, kya bari in shiga gidan tukunna ko? Washe baki ta yi, sannan ta ɗauki jakan ta ƙara kwasa da gudu zuwa ciki. Ai kuwa, tana shiga ta bangaje in na shafa da ta taho da buta a hannunta don zuwa banɗaki. Ai kuwa innar daga ita har butar tambir suka yi a ƙasa. Ita kuwa ko bai ta kanta ba ta yi ba ta wuce ɗaki ta ajiye jakan ta fito. A lokacin ne Umma ta shigo tana jin inda Shafa tana faɗin. Oh ni Shafa'atu ban san yaushe Maryamu za ta yi hankali ba. Yarinya kin isa zama gidan miji amma har yanzu kina tafiya kamar ana tankaɗan ki da ruwan hanji? Karasa shigowa Umma ta yi tare da sallama. Ganin inna Shafa a ƙasa ne ya saka ta saurin karasa shigowa ta fara ƙoƙarin ɗaga ta tana faɗin. Inna faɗuwa kika yi sannu Ina faduwa Aisha, yarki ce take shirin ƙara Sani. Ta faɗa tana riƙe kwankwasanta. Bayan Umma ta ɗaga ta da alama ta bugu, amsar butan Umma ta yi tana mata sannu, san ta je ta ɗebo wani ruwan ta bata. Amsa ta yi san ta juya ta shige ban ɗakin. Ita ma Umma butar ta ɗauka don yin alwalar la'asar, don cin a hanya aka yi sallah. Ita ma inna shafa alƙarin ta yi sannan suka ta da sallah. Bayan sun idar ne ina ta tashi ta kawo mata abinci da ruwa. Sai da Umma ta gama cin abincin ne sannan suka fara gaisawa. Innar ke tambayarta ya hanya ya tabar sauban. Nan ta ce duk suna lafiya sun ce a gaishe ta. Jin buruntu ya yi yawa a cikin ɗaki ne ya sanya inna faɗin. Amaryamu, wai me kike a cikin ɗaki ne kika yi shiru a ciki? Ba za ki fita ku gaisa da umman taki ba? Zurub sai ga ta fito tana ɓoye hannunta a baya sannan ta ce, Ai mun gaisa a waje ko umma? Don kun gaisa a waje shine ba za ki so yanzu ku gaisa a nitse ba? Yaushe ki da ganinta, menene a hannun na kike ɓoyewa? babu komai a hannuna. Ta faɗa tana fito da ɗayan hannunta a bayanta, sannan ta maida shi ta fito da ɗayan. Tashi inna tai tana faɗin, barin duba ɗakin in gani. Ai kuwa tana ganin innan ta miƙe ta kwasa da gudu ta yi waje. Girgiza kai kawai umman ta yi. Ita kam bata san sai yaushe Maryam ɗin za ta nitsu ba. Ita kuwa inna ɗakin ta shiga. Nan ta tarar da jakar umma an zazzage a ƙasa. Kira ta kwala wa umman tana faɗin. Ummi, zo ki ga aikin da ɗiyake ta yi miki a ɗakin. Tashi umman ta yi ta leƙa ɗakin. Nan ta ga hattanin kakkun kayanta da ta zo da su an warware mata. Kallanta ta maida kan innar tana faɗin. Inna, wai dama har yanzu muryar na da rashin jin nata? Yana nan sai ma abin da ya yi gaba. Shi yasa na dame ki da waya ki zo. Don haka kafar ki kafarta ta gama zama a nan. Gwara ta koma can gaban ki ta fi nitsuwa. Jijjiga kai umman ta yi tana faɗin. Dama ni tun wancan zuwan da muka yi na so tafiya da ita saboda yadda naga ana kawo miki karanta amma ganin baki ce a tafi da ita ba yasa ban yi miki maganan ba Ai kuwa da kin yi maganan da tun wancan lokacin kun tafi. Saboda ni tana ganin kakanta ce, ta raina ni. A can kuwa ga yayanta nan shi ta lartab da ita. Don haka ga ta nan ku tafi. Shi kenan to inna, Allah ya sa hakan shi ya fi zama alheri. Amin inna ta faɗa. Nan umma ta fi fitowa da inna kayan tsaron da ta yi musu. Su sabulu ne, kilin, man shafawa, lemo, ayaba, manyan biredi sai kayan kwalliya da ta kawo Maryam ɗin, da hijabi da takalmi da dai sauran tarkace da ta yi musu. Nan ta fahimci ashe jan baki ne ta ɗauka take ɓoyewa. Wai duk cikin kayan jan baki ne kawai ya yi mata. Nan umman ta ce, ni ina ga jibi ma zan tafi, saboda na karɓi wankau kuma na musu alkawarin ranar da za su zo su amsa. Nan ina ta ce babu komai, gobe sai da ta gaisa da 'yan uwa tunda jibi za ta tafi. Tau masu sauraro a nan zan dakata, amma fa ku faɗa wa momin Minal, kada ran gaba ta zo ta ce mana Maryam ɗin nan ba fillata na ce don na ji an fara zancen burodi.